suna da ofishi asba bi hukumatin sirriya ya yi kama da gwamnatin ainihin sirri mana ss eh, kenan ko wanda ma'aikatan jami'an tsaro wanda suke gudanar da abubuwa amma ba wanda ya san su kamar yanzu misalin tsarin da ake da shi a yau ce ma jiya ba ɗan <laughs> sanda mai sa uniform ba shi ne ɗan sanda ba mai sa yunifom mai kulki mai bindiga ba shi ne dan sanda ba dan sanda na nan zaune tare da kai kila inda za ku je ku yi mitin dan sandan da ke a wurin a gaban ki za ku yi mitin din kila ma shi ne shugaban mitin din kila ma shi za ku zaba sakatare lafiya lafiya eh saboda haka na amma wanda dan sanda mai sa uniform ya tsaya mai mari mai duka mai hauri mai takawa da takalmi sai an gama kuma yake kama sa. da Allah kawai sai dai ya ba shi shi location ɗin wurin ga wuri kaza ga wuri kaza ga abin da ake nema ga abin da ake nema kawai kawai gari in kai magana ce ma ga hujjoji masu aiki da tsarawa da gudanarwa ya kamata kaza kwata-kwata kuna zaune tare to haka suka ce waliyai mutanen za ka gano yahudawa ne na gidi duk in dai ka karanta tsarin yahudu da kyau ka zo ka fahimci sufayen nan da kyau ko ka lura da shi a da kyau za ga babu wani abu a ciki sabo tsogulan yahudawa ne inda Allah ba ka kwakwalwa sai dai ka tsaya ne ka lura da abin ko ni na nan yana da matsala kana dan gano dan abu kankane ka fara bala'i amma ka tsaya kallon da su zai babu bai da bambanci tilka wa tilka hada wa kuzatin da kuzza sau da ka zo ce waliyai sai ka tsaye ka san da ya karanta kungiyar masoniyar masoniyar da zama kartun masoniyar ba ka san kowa ne masoniyar ba اعتقاد كثير من المسلمين كل لو أن دائما مسلمين أن للصالحين ديوانا na da. salihan da ake nufi waliyai na shaidan fa suna da ofishi asbau bi hukumatin sirriyati ya yi kama da jami'an tsaro na sirri fil alami na duniya an hoyas duru tauliya naɗi daga gare su ke kullowa wal azabin tuɓewa su suke naɗawa su suke tubewa kusan duniyar din gurgun a hannunsa take والإعطاء والمن suke badawa suke hanawa babban ofishi ne kusan duniyar ɗungurin sai da suka ɗauki taswirar duniya ɗungurungun suka faɗo wuraren da suke abin nan suka zazzaɓo wakilan aka nan naɗa wadurri wannan amfani da cutar duk da gare su ne na tabbatar wannan magana da ya mata shi ka wannan in kana karatun ta falsufa komai da baki ɗaya mutanen nan ba su bautan kowa in ba shahinan su ba sarahatan an ji kan dokto ni ka samu wancan babin kai kware wai magana da ne ka ka dauke ta ita kadai ka je kana kafa hujja da ita kai kware ka samu littafin ka karanta in baka gane ba ni ma in yi tabarrukan bi wannan kai kware ka samu ɗalibin ilimi ku karanta a tare wanda zai warware ma abin tun da mutanen nan mugaye ne sun iya yare suna magana da istirahi don ka iya larabci ba ka fahimta abin da suke nufi larabci bai ka wannan yadda kasar misalin duk turancin ka ba ka zama likita ko duk turancin ka in kana da doctorate degree na turanci na literature ba dama ka zama lauya mai doctorate digiri ƙarshen ta mai digiri ɗayan kuka shiga kotu sai ba ta ka sai ma kasa kasa ba a ma ya da maganan ka hmm. eh, shi ne banna ai ai yana fadin yaren da yake ina yin abin sa ne ala basirati illa mutane ne suke gani abin da shi tsakaninsu da Allah yake yi ko tsakaninsa da Allah fa wa durri da cutarwa wannan nafi wa amalu masu wannan ofis kun san da suka ajiye ofis din don tsabashi suka ce ofis ne kogon hira kogon hira ofishin yake nan fa za ku ɗauka kamar nan kun gane abin da ke nufi aiki na baya dole ka koma kanta littafin ofishin yana kogon hira akwai yan majalisan waliyan akwai ga suna kafa aluhumul su ne kutubai kutubin kansa hawan hawa ne akwai kutubi babba akwai kutubi karami kananun a duniya duka guda hudu ne hasan bai da suka kasa sasannin duniya guda hudu ne su ne turakun duniya wal abdalu akwai majalisu su kuma waɗanda suke sai abdalu suke bayan su abdalu su duka duka guda bakwai ne bayan nan akwai wakilai kuma masu wakiltan jama'a su ɗari nawa ne ne ne ma mun kai ba nake ba illa nan ainihin za ka ga in kana son ka samu abin nan kila dan bada ko da kai kun bi ni sani karshen ta kai kokari ka samu alfikir sufi ba zai karatu ba don na fara karatun wayan nan karshen ta sai mu kusan sati a kai ka samu alfikir sofi ka dubi wannan babin ɗin zai warware maka dukkan an amma fa akwai larabci a ciki na istilahi dan talukin ya yi bautan hidima su saboda kusan shekara talatin ne yana bincike kan sofanci. kuma yana cikin sofancin kawai abin da ke cike istilahin su kawai yake karatu kaga digiri na a ina jin ba shekara goma ne ko shekara na ne ne dai uku kar ku tambaye ko na kuskure ko bai daidai ba wajen na ce kafin ka kai inda za a kai a baka hulan buzuwa rantsar da kai to wannan ya fi shekara ina kakule kakule kan sufi da sufiyan suka hadu za su yi magana ba kasar ne suke faɗi ba kuma larabci suke hmm. karantu ba gaskiya ya yi yawa dan dama dama cikin su kuma akwai shugaban su shine al-qutbul akbar ko a ce masa al-gausul akbar gausul akbar za ka same ka samu al-fikr sufi kokari za ku karatun dole mai karatu in ba ka za a takwala da mu fikr sufi ko ka samu wannan littafi ainihin at-tasawwuf al-mansha wal masadir na ihsana ilahi wanda za ka same su da su da shi a tafiyansu iri ɗaya muna iya ko ka samu misalin tarifin kutubul akbar kawai kila zan duba an karta kuna iya duba eh, to ai mushkilan ne kai tai in ma ka ɗauko tufata saniya tufata saniya ka duba haƙiƙatul kutubul akbar ɗin za a gani a shafi tufata saniya shafi ɗari da talatin da bakwai ta wannan ma ɓata lo ɗan zama ɗan ƙarami ne zaka iya bi zuwahir ma'ani ka yi duba nake jin juzi na daya tsakanin na daya zuwahir ma'ani yi ta yi ne wannan kusan na gaina na gidan kowa na da juzi na ne eh shi ne bari gani tamanin da takwas zai wannan abin ne wato da eh, juzi na biyu ne juz'i na biyu cikin jawabin ne za ka bi fassara sufi nan abin da ya sa na so ma in karanta kamar yadda su ga ka'idan shi'a suna nuna Allah su daban haka sufai ma Allah su daban wannan kutubul akbar din shi ne ke gudanar da wacce majalisa la'alla tunani da duk ciyo in ya kama ka daga gare su ne in aka kore ka aiki su ne in aka ɗaga ka su ne in ka talauce su ne in kwanan ka ya ƙare su ne in ka yi tsawon rai su ne in ka wadata su ne in ka talauce su ne to me wannan saboda haka nan kuma ɗaya ne ke jagorancinsu shine Allah shine Allah su fi sa duk su bayar mai gari wannan babi ba ina son ina tun da ku don ku je ku gani wannan asalin madaran littafin su ne jawahirul mani ka san mutanen nan babu yadda za mu haɗu ba inda muka haɗu eh. a labari ne bar wannan ka gani ni na gani ko kai gani ka bari kana ka daban kafin ka gano don ba san baka je kogon hiran baka je ka gansu yake cewa shi alil harazim yake cewa da shi wata jana wa fa'altuhu radiyallahu anhu an haqiqatul qutbaniyya shi matsayin qutubin na ga muku qutubin hawa biyu ne akwai wannan guda hudu ba su a fasan duniya guda akwai ɗaya babban shine qutubul akbar to shine yake cewa radiyallahu anhu game da shi bi qawlihi e, ilam sai yake ce min fa ajaba radiyallahu anhu yani shi tijani anna haqiqatul qutbaniyya gaskiyan kutubanci na kin karanta muku ne da na doktor ɗansu mai gari muka ɗauko madarin jawahirin ma'anin ɗin inda ya ɗauko shi ma ita gaskiyan kutubi hiyar khilafatul uzma shine halifancin babban kaga ba karamin ba irin nasu abubakar ba irinsa ba irin na umaru na su kaza wa alaikum bisa wasu na khulafa ya rashid ma wannan ba a khilafatul uzma ne anil haqqi kofan Allah ne shine babban kutubi shine makofin Allah mutlaqan zinke shine Allah kutubi tunato mai ba da lafiya mai warkarwa mai sa cuta mai ɗaukakawa mai ragewa mai zabgewa mai raba su da wancan magana ne matullahi aljazairi fi jami'in wujudi a dukkan halitta dukkan halittacce da kafan wujud sama da kashi ne da sama shi ke da kasa jumlatan wa tafsilan in ka dunkule halittu duka nashi ne in ka bi guda guda ma nashi ne shine wakilin ma kana rabbu ilaha duk inda ake bautan Allah kana huwa khalifa shine matsayin Allah wai fi tasarifin hukumi shi ke gudanar da dukkan hukunce hukunce dukkan hukunci nashi ne watan fidihi da aiwatar da shi fi kulli man alaihi uluhiyatullah cikin duk wanda Allah ya wajabta za a wanda ke bautan Allah to kutube shi ne ke masa komai thumma qiyamuhu bil barzakhiyya al-uzma kuma shi ne tsakani shi ne ya tsaya tsakani tsakanin mutum da Allah bainal haqqi wal khalqi shine tsakanin mutum da halitta fala yasilu ila al khalqi shay'un ba abinda zai zo wurin halittu na sama ko na kafa ka'inan ma kana ko menene shi abun kuwa min al haqqi daga Allah illa bi hukumin kutubi sai in hul kutubi ya sa in bai sa hannu ba babu wata wallihi ya tsaya akan abun din wa ta'ala ya ce wa ya ni ya ku kilka fa da allah fi dalika wa tawsilihi da isar da shi kullu qasmihi ila mahalliha kowanne sa zuwa wajensa sun makiya mu ko fil wujudi bi ruhaniyati sannan kon shi ke tsaye da duniya da rayuwar duniya fi kulli darra a kowanne kwaya min darra fi wujudi jumlatan wa tafsilan akwai inda yake ba da misali ma da shi da Allah da za su haɗu ba su da bambanci wannan shine sufanci hmm. to ai wannan karamin alhaji ne don gafarta gafara ne gafaratu wanda ke ba mutum lahiya da abin nan kuma ya gafara ɗan ƙarami alaƙi ne gafara ɗan ne tsibin na gumi gafara ku maskinai ana gaya muku shi ne allah ka ganin mazala wai mazala ko ba ku ma ganewa ni isa ma na zanewa da ban yi karatun ba ki su abin da zai zama kwata-kwata ba ku sa inda kafa kai ba eh ya fi ƙarfi ku kuna tuno ƴan miskinan abubuwa ne kawai misalin ana maganan Allah shi dan tijjanne ya shi azna ce Allah da ke bauta ba shi muke bauta ba wani zai ce ai suna zagin sahabbai kamar yana kusa da kai ka da shi da mari tukuna wanda na kusa da kai din ne aula don ta kwakwalwarsa doluwar kwakwalwa ce bai ba san inda aka sa kai ba karatun ya fi ƙarfin ku ne su ga miskinin ne hmm. shi arziki ai ya wuce ta kuɗi da lafiyan shi ne eh, wannan misalin kumburinsa da ya girma ganin da yake yi jin da yake bai kuwa arziki ba shafi eh, jawabi ma'ana shafi tamanin da tara zuwa tasa'in daidai jirgin na biyu ne ko ku ba mutum kake fi ne ya kawo daga sun da karfi kuma zai akan na dai gane dai ma gane muskilan to ai ga misali wanda za ka lura ba an ta alaikum da sunan sun kuma fara su aisha ya take ake yi aisha ba ta yi ba ta ce kuma yi ko na umar osman aliyu duk wanda da za a yi tuka zafa na masallaci na eh eh bangira tuba shafi tuba ta shafi ɗari da talatin da bakwai tumfin wurin da nan wurin babi ne guda da ya dinga kawo hujjoji ya dinga kawo dalilai ya dinga kawo dalilai akan haka ya kawo ma ninkin wannan eh? ban ji ba abdalu su ne guda bakwai ba duniya ba ta zana babu su su ke haɗuwa su yanke abin da zai gudana wannan kadiya ne akwai za ka iske su da wanda suna da sace ya rike wani gai ko da wannan fidin da an ci gaba da kallon sa za ga inda yake inda aina yake da wani sufi da ya tuba ya dinga kawo abubuwan din su dinga tsayin sace ya rike idan ya zuba bandaloli kun ga yadda kuka san idan nan yan wala-wala eh yan dan fara da shi kun ga wannan gatar ga mai cin ga mai cin ga wani ne in ne haka ne haka wai gani dan ka tashi dawo ka dauki shi ne ya ɗauko ƙwandon lulun ce kun gani gashi din nan ga wane nan ga wane ne na ya riga lul kai khuzuhu sai ka haka ya rufe sai ka gani ya ga ya dawo nan ki ya riga lul kai ya mana aikatar rahama da khuzuhu sai ga haka ne sai ka rafa wannan kaji an ce ya riga lul kai to wannan so ake nufi wannan ainihin ofishin ake magana kuma suka ɗebo kafin su wannan zai kafa fikar sufi fikir sufi eh, shafin dai za ta tafata baki ne kawai ban da wanda aka in ka dubi fikar sufi wannan ta'arifin da yawan su duk zai bayyake maka su a wannan littafi fikar sufi da umma da wannan dai abin da ke magana e- bid'a yake kadiya wa kam samena man yastaghisu bihim sau nawa muka ji masu neman agaji da su قائلا يا رجال الديوان سيا متانا أوفشي كان أوفشين قدانا دا أبوبوا yadda يدى كما يدى على الأرشي ويا أهل التفريف zau gani hatta a babin ridda in ba ku manta ba akwai magana ya ce suka kudure tasarrufi ga wani Allah to ai wannan ofishin ake magana za ku ji a cikin ba zan iya tuna ko na nawa ne ba a ridda cikin ƙa'idojin ridda akwai wannan a ciki ta wannan ofishin ake magana min harin wa wasifin ko wa ya ahana tasarifi ko min harin wa wasifin ainihin masu hidima kenan har min hurrin kai ta wa wasifin da mai aiki shine ke ce alwasifu dai alkhadimu almamluku biddul hur min horin ɗaya kan faɗi bawa kan faɗi za ka je abin ya riga ya watsu wannan bid'a ce ne i'tiqadiyya wa i'tiqadu anna arwah al-awliya wa ce rayukan waliyai ala afniyati quburihim wannan kananan waliyai kenan ba wancan na ofishin ba duk wai ina nan a kofan kabarinsa an gani. shi yasa suke zuwa ziyartar wale ai kun ga yasa nan da shi a da ne duk suka haɗe tashfa aliman zarahum tashfa liman zarahum suka yi ceto ga wanda ziyarce su wa taqdi hajatuhu tana biyan bukatar sa ne ziyara eh eh nan kenan ai sa kake ganin kaga dumbun ba mu samu lokaci ne mun duba da in ka ga na shi annan kaburwa an nuna su fi haka to haka na sufaye su ba walidha naqalu ilaihim maradahum lil istishfa'i bihim da ka suke kai marasa lafiyarsu don nema musu lafiya a wajen mu ma nan kasa ana yi ka je ka dubi wani yana kan ko ka je su Bari ko ka je ainihin ɗayan ka tsina ma akwai duk kasashen abin nan nan ma ka dinga gashi na ana ganin rana a tsaka saboda tsabar lalata har zakka ke ba ke ba su kuma daga ahlus sunna wa qalu man a'ayathu al-umur fa alayhi bi ashabil quburi duk wanda duniya ta tsaya masa abubuwa suka gagare shi to mazan mazan ne fi makabarta sai za a suka wada saboda lahadi واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب sannan da kudurewa cewar waliyai suna sanin gaibi ku duba tufatu sana inda ibnu sa'ih yake cewa ainihin shehu tijjani ya san gaibi ya san kaza ya san kaza wa الغيب وينظرون في الله mahfuz to kuma can don ka zo ka ce wani na gafara me ya karami a ko wani zai ba da arziki a wani karamin alhaki ne kai ma ka ba da arzikin arziki ne kana yanka mutum kuɗi a albashi a kuɗinka a'a wancan lauhin mafozo ina kallon shi duk abin da zai agace kai za ka mutum an jima kai ga abin da zai same ka kai za ka tsiyace kai ku sauran kwanan ka kaza ina kallon abin da yake gudanawa a lauhin mafozo shi wani mutane ne za a kira na tabbatar hatta karatun sai ka taimaki ka ka zaha gano irin wannan abu kuma manya-manya na duk suna da shi wa na bi min at-tasarrufi suna gudanarwa da irin wani bangare na gudanarwa wa sawa'un kanu ahya'an aw amwatan su ko matattunsu suna gudanarwa su wariyar wani za a kamu lahumul hafalat wannan yasa ake tsayar musu da mauludodi akwai mauludin shehu wani akwai na abdulkadir akwai na tijjani akwai na ainihin inyas akwai na waye in ka koma bangaren shi a iri iri sai suka faro daga na manzan Allah don su su nasu sun ɗauka da ɗan suka ce na manzan Allah ta za a iya sakewa a tare to Allah ya tsara tsare addininsa na manzan Allah ba fare shi ba kamar yadda za ku zo ku gani ɗoki ne na ke muku ƙarni na shida wata ka zo lahumar karabina suka dinga ayyukan ibada gare su waje a lo lahumawa su masu kasanya masa lokaci wanda yake maimaituwa kirsi mai fide wa a yadda za tu marasin masu sifofi khasa fahadi yi wa bidiyoyi na yi fa ta kuma takwai hawa a gaba mai rage akwai kauli akwai shari'a da daga wannan aitikadiyan ma ta isa daga nan a tsaye a raba gari kawai da su to ya ka ai yi don ko sun ba a yi komai ba fa hadhihi wa ghayruha wannan da su kasirun min albida ila itiqadiyya da dama daga cikin bidiyoyin itiqadi allati lam ta'rif التي لم تعرف وانا بديو ان بصر سبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منظم الله ولا على عهد اصحابه بصر سبا زمن سبان سبا ولا عهد اهل القرون الثلاثة كو بصر سبا زمن قانون ان قدوا كو بوان دم عليكم من كل قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المشهود لها بالصلاة وانا اكمل شيئا رجالها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يجي خير قم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مثال البدعة القولية وطبقة بدعة مجنة سؤال الله تعالى بجاه فلان نقول الله دعا الفرما من الله dan alfarman manzon Allah kai mana kaza Allah wannan bid'a ne don haƙƙin manzon Allah kaza bid'a ne don Allah don annabi bid'a ne ta kauli don Allah kawai wanda ya shigo gida ko duk ɗaya ne don Allah kawai idan za ka roƙi son manzon Allah sai dai ka roƙi Allah da shi ka da gano ya Allah don son da na kyau manzon ka kai min kaza kaga in kana son shi din Allah ya sani tawassuli ne da aiki kamar yadda za ka ce ya Allah don sallar da na mai kama kaza mai kama kaza Allah kai min kaza ana yi tawassuli wajen Allah da aiki amma ba za ka kan nan ka ce mana don son da na kyau manzon Allah kai min kaza ina muka sani to ai muna maganar manzo Allah mu sakan qur'ani menene shi tukuna idan ka dauke sifan Allah ne shikenan na ba ka gane na ba ka amsa ne ga kamata ba amsa ba kallo na ne ba gane ba amma muna maganar manzon Allah manzon Allah ba sifan Allah ne ba ba a don manzon Allah bijahi na biyihi indaka haza bid'a kauliya kuma ta riga ta raba ta watsu sani da gaske jin ya kice ta wa bi haqqi fulan don haqqin wani mimma jara alaihin na wanda mutane yanzu ke gudanawa a kansa wa qallada fihi saghiruhum kabirahum wanda kananu suke rafewa da manyansu wa akhirahum awwalahum na ƙarshe na bin na farko wa jahilahum alimahum jahili na koyi da malami hatta addu hadha min ashrafil wasa'ili har suna kirga wannan daga mafi darajar tsanunnuka na zuwa ga Allah wa azamiha يعطي الله تعالى عليها وألا نبي بكاتا أكنسو ما لم يعطي على غيرها wanda bai biyan bukata kan waya wailu man yajra wa ala inkari hadhihi ku ya azabar wanda yake musanta wannan wailu man yajra'u ala inkari hadhihi ko ya azabar wanda ke musanta wannan alwasila tsanin neman tsani yanzu a ce masa makin manzon Allah ko kana ce ba a neman ainihin tawassuli da manzon Allah bi jahi nabihi inda ka yanzu na a ka halaka maki manzon Allah ne kai fa innahu yu'addu mariqan min ad ana kirga shi daga cikin waɗanda suka fita addini mubagidan li awliya lil awliya waliyai wa salihina ne a daidai lokacin da an na al bid'a al qawliya wannan bid'a ta magana allati atlaqu alaiha ismul wasila wanda suka kira shi sunan ainihin neman alfarma ko tsani lam takun ma'rufa ala ahdi rasulillah ba a san ka ba a zamanin manzon Allah wala ala ahadi as-salaf salih ba a san ka ba zamanin magabata na gari walam yarid biha kitabun wala sunna bata zo a alqur'ani ko ta zo sunnan manzon Allah ba wa aqrabul qawli fiha zancen da ma yafi dan kusa cikin ta annaha min wada'iz zanadiqati zindiqai suka sata neman tawassuli da manzon Allah zindiƙai munafukai ko san duk wanda karanta risala ya ya san cewa an ce yuqtalu zindiqu ko wala yuqbalu tawbati munafiki kashe shi ake ba karban tuban sa shi shine mai bayyana musulunci yana koyi da kafirci to su suka zo suka tsara wannan min gulatil batiniya daga yan batiniya لتعويق المسلمين عن وسائل نافعة دان كاو تنكي ومسلمي دقا حنجوي ما سوا فائدة تفرج بها كرباتهم وندا سكي ياي دامون سدسو وتقضي بها حاجاتهم وندا ذا بيام سبقاتهم سو كوسائل الصلاة كمان إلين آن صلى فجر واستعينوا بالصبر والصلاة كو هو نمي الله تيمكو تانيا صلى والصدقات ده صدقوكي والصيام ده عظمي ونصني وسائل نهى الشريعة أكي سامن آني زواج على دسو والدعوات ده دعاوي والأذكار المعصورة ده ذكر ولد أكرويتو ومن بنجبا batiniya eh batiniya shi a ne ko kuma sufaye ne sufaye ne batiniya sufa batiniya tunda daga duk da abun tushen su daya masu zakewa zakakku na Da hmm. kyau. shi ne abin da ka gaya muku. To ai wannan hadisin hujja ne da babu tawassuli. Misali, ya halatta a yi wasu da mere yanzu misalin ganin ka kai ne tsoho da sauransu muna iya bari mu ce maka wani muna tawassuli da kai roƙa mana Allah ya za ka yi da zafin ka za mu tawassuli da ka ba hadisi na na bulbul wala ba ina fata ga gani saboda haka nan wannan hadisi na bulbul shi ne ma hujjar babu tawassuli abinda abubakar yake umar fari aka yi fari aka yi fari aka fitar roƙon ruwa lokacin yana halifa da wuce gaban jama'a ya ce ya Allah zamanin da annabi yake raye mukan yi tawassule da shi kamar yadda ina madina aka yi fari wani leƙo ta wanda yake cewa a ya rasu lallahi duniya ta kone an rafa ta an rafa ta ba nema mana Allah agaji ice Allah ka agaji musulwa in ke aka yi sati ana ruwan ya sake dawowa ta daidai wundon ko kuma wani zo ta daidai wundon sake ce ya rasu ruwan nan ya yawa buwa rufa mana gidaje ya hana komai yake Allah a gefen mu nan take ruwan ya tsaya kaga yana rayu kenan shi kenan sai ce ya Allah ya koma a matsayin sannan waliyin Allah gaba yake cewa ya Allah a zamanin manzonka mukan je wajensa mu yi tawassuli da shi ya gaya maka bukatunmu ka biya mana bukata yau ya mutu inda ana tawassuli da manzon Allah ai zai tawassuli da shi don ai manzon Allah a mace da ya shi Abbas ina fata ka gane sai ce to yanzu gashi manzon ya mutu ba a tawassuli ku da wanda ya mutu don haka muna tawassuli da babban annabinka ma'ana da hausa baban annabinka wato abba dan umar baban mamman Allah ne saboda ka na jiya ce na ya ce gani ce bismillah yi mana du'a'i wuce gaba ka ga Allah bukatun mu ya duke ya roƙi Allah kuma Allah ya bukata ashe ba a su da bataki ah, ai wannan kuma ka kara wannan ya zama bidiya kenan ko tunda yanzu zamanin mu zamu canza dole wani daga cikin mu zamu nema a yau kamar yadda Umar bai nemi manzon Allah me yasa shi Umar eh, abu annabi ba ya Umar ba ya babu ba me yasa bai yi tawassuli da shi ba ko saboda haka sai kuma ya tawassuli da mai rai tare da gafiye kan a mace da an mutuwa manzon Allah ƙara martaba ya sake samu ko amma ya tawassuli da shi ba saboda kanan kenan a ce wannan hadisi shine hujjan da shi tawassuli duk inda aka fafata aka ce me hujjanka na babu wasu ne kace ga hadisi abba. na taba ji wani dan bidiya yana hujja da shi kila kai matan ka kunna ina dan bidiya ne wannan ko kuma gane ba wallahi dan bidiya ne mi'a fil mi'a ko kuma jahili murakkabi la yadri wa la yadri annahu la yadri jahila jahluhu bi jahlihi na fata kai gane na ma cikin masallacin ya gane to ya gane da shi eh wallahi ma ba ba so dan bidiya ne eh a wannan ka ai ma shirka ne to wannan shine muskilan amin sau daga na haka ba a tawassuli da manzon ba a tawassuli da wani mutum ana tawassuli da tun da matsalar na ga abun na yi ne ana tawassuli da abu uku ne kawai ana tawassuli da sunayen Allah ana tawassuli wannan sunayen da kaga baya bukata ma wani magana ko ana tawassuli da aikin mutum na gari mutum na yi tawassuli da aikinsa kamar yadda hadisin mutanen kogo wanda kogo ya toshe musu rami sai uku wannan ya tawassuli da bin iyaye ya karanto abin da ya wajen bin iyayen wancan ya tawassuli da barin haram ya karanto abin da na barin haram din wancan ya yi tawassuli da tsare amana ya karanto su nan take dutse ya janye daga kansu karanta tawassuli ne da aiki suna da dama sai tawassuli da du'a'in wani shi kenan sai mu kafa hujja da hadisin Abbas ma ne hmm. eh wato akwai wani abu ƙari akan maganan nan tambayar ka matsalan mukan ɗauki doron hadisi a yau mai amfani da shi tsakaninmu da manzon Allah ne ya sanya kai nisa sannan bugu da ƙari harshen bai wadace mu ba don wancan hadisi tsuran hadisi in aka lura da hadisi ma bai nuna wannan ba tsuran hadisin hujja ne akan su kafin a sharhi to kuma ballan naka koma sharhunan mutane sharhunan shehi na yi wanda suka masana hadisin din sharhin da suka yi ko wannan bulubul marami in ka duba a kafa akwai ta'liqin Hamidul fakki rahimahullahu a kafa sai da yake wannan hadisi shine hujjan babu tawassuli shi da kana faɗi shi da jurin ya faɗo mu na'am da taqaddam fa Allah ya taimake mu saboda haka nan dan ne mu tsaya tsayin da ka bidiyar nan fa mu yaƙe ta kota ita ce za ta rubuta mana addini wa min hadha al-ibtida'i ita wannan kirkiran fil qawli a magana ma ta'arafa alaihi aglabul mutasawwifa abinda aka san majoratin sufaye kansa min iqamati hadaratin dhikri na tsayar da halara ta zikiri ahyanan mu a ƙasar mu akwai zikiri na ƙasa akwai na jiha akwai na local government akwai na anguwa kuma ka ga har hukumomi da yake batattu ne suna taimaka musu da dukiyoyi don tsaye da wannan don sun san wannan zai taimaka musu ci gaba da fasadar su halara ba ka jana halara a gari kaza halara a anguwa kaza an tafi halara ka ga tsoho yana yawo gari daga nan a shirya musu inda kuma gari eh, menene annagamun lazi eh, ko waƙa mai daɗi da abinci mai daɗi inda kun ga iri a kan teburin da aka shirya musu jiya ko shekaran jahu ga abinci iri iri kwayoyi kaza tebur mai ƙatoto a gaban sa shehi ne tsohon zauna ita narka abinci ba maganar su hudu eh? to to ka duba gani amma ga ga hana ku sallar juma'a sai duka yi wata shaf shaf shaf ita ma sai ka dage معنى الجمعة فيها فجر رمضان إقامة حضرات الذكر حضروا لنا ذكر أحيانا بلفظ هو هو هو هو هديك وحي حي حي وحي حي الله الله تبكرة wannan الدبدوين قولية بأعلى kauliya bi a'ala aswatin da mafi saukakan sautin wahum kiyamu suna tsaye za ka an yi da'ira a ah, ku duba yayin da aka nono ya mana wannan ku ɗanɗarin ku haka fike yi inda ake suke za ka ne an haɗu ana tayi ana ka ga sun yi gumi ka shirɓo muna haɗu na yan bori wanda ake dukan jiki su ma wancan akwai na bori akwai na ɗan tauri wanda eh, sibiyan ka kalle shi akwai na ɗan tauri za a gansu da takubbansu suna yankan juna da yadda san kiɗan tan tan me suna hmm? ba tauri ba kuma suna da kiɗan duma gangi eh? ya ko gangi wanda za a za ka ainihin suka fara kiɗa yanzu nan kaga ta kuma na fitowa ta wakan suka fara wannan zikirin zai zo a tuba a fassara sai da kaga ƙan shi ana yi wadu addini ne wannan ya koma ba'adinsa kauriya ba'adinsa عملية sosai za ka kafa dubu suna ta abin su haukate hauka sosai tumuran wadda wadi ne kauliyya mafi wa wata yanku suna tsere wa ya kaduna fi dalika sa'a sukan kai awa guda wa sa'a ta yi awa biyu ya yi muna kwana ake kwana ake ta yi duniya ala ba'adun har sashin suka suma sosai ka duba wancan ayyukan kamar dai da yanzu aka kalla da kaga mutum na ta tsalle yana hake bakin nan ya bude idan sa ya tun tuno a waje wani ya duka da kasa wajen zikiri ne duk ambaton Allah ne wa hatta ya kula ahaduhum alhujur hatta zaka ji ɗayan na kuma ka taubara alhujiru nan kazan da jimalin ba ba sufi da shatahu za ka samu ɗaya suna shatahu shatahu wannan hujuru din a bashi dai haka malam ya ce kalmomin wani lokaci in ka ji ka taubaran dole sai dai ka buɗo littafin ka karanta amma in ba haka ba sai sai karya kake shatahu za ka ji shatahatun ka ba wasu kirisu ka ga shatahatun ka ji yadda mutum ke yanka ka taubara wani ya zagi Allah wani ya zagi manzon Allah wani ce ainihin duba wani aiki na manzon Allah ka duba wanda ya tashi shaɗa wanzan ya ce ainihin wajen ba na ya isra'i da mai ba ba wai goji wanda bai ce shi da ya tashi tunda shi annabi ya je sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai je su ta munta mala'iku suka tsaya ya wuce ya je gana da Allah yana jin sariful ne shi ko wannan da ikunna ya tafi ya tafi sai da ije duniyar da babu sararin da babu ya wuce an arshe buga tantan sa kan wata duniya can Allah ya fito daga tante daga ainihin al'arshi suka zo suka tauna suka gana sun ya dawo gida shaka ku kenan a kokolwa abun ma bai ganuwa bai ma rikuwa يقول من الهجر وقد ينطق بالكفر يكن فرط كافرتي وقد قتل أحدهم أخاه وني أتبقى وني وهو لا يشعر بيسوني بسبب لا يشعر تو الجنود أي شيء لا يشعر حيث طعنه بسكين inda سوكا مسوكا ومثله mithluhu irin al-ijtima'u alal mada'ihi haduwa kan yabo madahu mu wani abin da yake nan har kungiya ke da wajen ko rasulullahi la ta sha'fa'u ko ne hmm, gida shi ma shi ta kungiya ce ta zikiri kungiya ce ta yabon manzon Allah mada'i wal qafa'id ash-shi'riyya da kasidodi na waka bi aswatil maradi zaga ana waƙan da sautukan ainihin samari za ka ji waƙoƙi irin yanzu za ka ga dole mawaƙi sun yi irin waƙar hadda ta indiya da ta yan mata da ta menene da ban wajen yabon Allah ne sannan kuma kun gane wa idan ku da irin abin da gani a wancan fili ko eh, zan da kire da hmm. ya fara jini tun daga duniya ya fara zama haka shafin lahira amuran mumkin gaskiya ai abun dama nan garin da yake da sauƙi-sauƙi shi ma wahalikun lahaza ga akwai masu aske gemu duk in kuwa kalle sa wancan mafi yanci za ga gemu na su dusun aske musamman rafa'iyan nan zage suke da masu waƙan da har na ga akwai wani wani dan dresin da suke na ga yara yanzu suna irin wani abu har alu suna na ga suna yafa wani mai kama da dan gele eh dan tawul ne haka ya ne yara janjani asalin janjani na kiristoci ne ai yawwa amma wannan to ba wancan muke magana ba akwai wanda zai yan ga yanzu ya rafa mali ga zan fara fashi to wannan na mawaka ne asalin na mawaka ne ba canjami muke magana ba tsaburo kan janjami na mai kuke haɗo mana karatu da karatu wannan sabo ne